Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da kasancewa tare da mu. Masu kallon mu da sauran mu muna muku fatan alheri. Labarin da muke dauke da shi a yau biyo mu cikin wannan bidiyo domin ku ji labarin da muke dauke da shi. Akwai maganganu waɗanda 'yan ƙasa masu ra'ayin suka yi wajen maganganun da sun kai na cewa abubuwan suke faruwa a yau kasar mutum je bayan biyo juyin mulkin da an kai mashi gaban ƙasa Muhammad Bazoum. Ku biye mu cikin wannan bidiyo domin jin labarin da muke dauke da su. Idan farko ne zai ku wannan shata mai albarkar Media TV. Ku danna mana subscribing, ku dakin ku sharing. Mun gode da biyar da kuke muna a kowane lokaci. Za mu dinga kamun ku labarun Nijar akai-akai. Bayan biyo kwana biyu kun ji mu shiru-shiru kun ji mu ba mu kawo muku labarai a ƙasar Nijar. fata alheri zuwa gare ku ai dama magana da nake muku kullum da nake cewa lafifar masu zargin Faransa akan sun jahilci tarihi akan abubuwa wanda ba na gaskiya sai su labasu dufo da masu cewa turana bayan ta da risila su labasu dufo gaga magana ta tana ta hitowa ba da na fara ce muku makamai masu yawo a fadin duniya a nan Makamman rasha ne wasu sun ce ba gaskiya ne ba yanzu da bbc da R.F da mai mai radio sun hiddo duk gashi suna hudi yanzu na wasu sun ce abin da labaran da ka hada mana yau shekara ɗaya shekara biyu a shekara ne to sai kuma wanda ya hada ma wannan abu baya da tarihin duniya babu halaka tsakanin faransa da rasha ga yakin duniya na biyu babu balle a can amana babu halaka babu ma faranciyar su. farantiya tana wata rijiyar wata hata a ko ta ko wata ƙasa ta yi abin nan babu kawai wannan mutane ban san abin da suke irin wannan abin ba kaga shi na ake cewa cuta kaga shi wanga ya cuce ka tunda inda kai ka sani baka takuwa bisa group kai wanga magana a gani ko inda yakin duniya na biyu kake so tarihin yakin duniya na biyu kai tambaya za a baka amsa amma wannan mutumin shi ya cuce ka eh, bai sani na ba ma kai nan Suleiman bai sani ba kuma ya cuce ka sai kai yanzu abin da ka kama kenan kuma kaga ka hudi alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu jama'a barkamu da wannan safiya za ku ga cikin wannan labarai na safe yau wato babban majalisa mai ba da agaji ga kasashen duniya irin su pam program alimentar mondial wato suna kirari da wato ai hankali wato musamman takunkumi da wato aka auka ma Nijar da musamman kuma ruhi iyaka ruhi boda da su kan kansu sojojin suka yi wato zai iya kawo wato wata matsala wato ta yunwa a ƙasar Nijar musamman a fannin wato abinci na yara ƙanana da su wato ƙungiyoyin 'yan agaji wato ke rarraba ga wato jihohi daban-daban irin su jihar Doso, jihar Zandar, jihar Tawa wato wajen yankin Maradi da sauransu. Inda sun yi kirari wato ga maye-mayen na duniya da ainihin a ɗauki matakai na gaggawa idan ba haka ba kuma. nan zuwa wata biyu wato za a shiga wata babban masifa ta wato matsaloli na rashin lafiya da wato yunwa a wato a fannin yara kankana a ƙasar Nijar shine suke cewa wato sun yi sun tambaya da aisa-sauci, wanda ake kira kuluwar imanitar kamar za ku ga duk ƙasar da ake yaƙi tun daga yaƙin Liberia yaƙi na Iraki ko kuma yaƙi na wato eh, za ku ga na Afghanistan akwai abin da ake kira hamma wannan yaƙi na baya bayan na Ukraine za ku ga ana kulawar ina humanitar wato uh, wasu hanyoyi ne da ake budawa tsakan yaƙi a bari yan agaji su wuce da abinci ko kuma a wuce da marasa lafiya ko kuma wanda suka jikita a fitar da su daga hilin daga ko kuma a yi wanda zone d'exclusion da ake yi wanda ake kira tudun mun tsira wato wanda ake kai 'yan gudun hijira haka a jirge su a can duk ana yin shi a yaƙi to a yanzu ba yaƙi ake a ciki ba jiyo mulki ne sojan suka yi suka rahe iyaka don saboda saudiya wuta musu wato takunkumi su kuma suna tsoron akai musu hari suka rahe iyaka to shi ne maimayan kungiyoyi da su na ƙasar nijar suka yi kira suka ce da akwai abinci ya iso yana por na tsakanin na da na lome na togo a buɗe iyaka a shigo musu da wannan abinci suka suke raba ma yar shi ne har yanzu sojojin